Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da gaskiya inda za a tambayi matsakaiciyar mata iyali a Najeriya za ta ce bata ga tasirinsa ba bata ga amfaninsa ba kuma ba za ta so a ci gaba da yi ba saboda bata san dan me ake yi ba me za a samo mata kuma an samo mata zai zo hannunta zai rage mata raɗaɗin rayuwa wannan sha'anin Najeriya ɗinnan yana neman kowa ya haƙura sai an tabbatar da wannan daga gwamnatin tarayya. National Assembly sai ta ta cewa ta yi doka sai ka ga to wai dokar da National Assembly take yi wai tana amfani ko a ƙasar nan. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan janye yajin aikin da kungiyar kwadago ta Najeriya ta yi da nufin neman gwamnati ta biya ma'aikata albashi mai tsoka bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar. Shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin yajin aikin ga rayuwar iyali ta yau da kullum, da kuma yadda masu ruwa da tsaki ke gani kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu. Bakin da muka gayyata da suka haɗa da Comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa, da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungogo, da kuma uwar gida kuma 'yar fafutuka barista Amina Umar. sun bayyana hanyar da suke gani za a iya samun maslaha. Ga jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari. Barista Amina, kin ce mana kun faga labai ta aini, don haka ba ku san ma inda aka sa gaba ba. To yanzu da 'yan kwadagon nan hmm. za su zo su cintibe ku, hmm. ko kuma ita kanta gwamnati zo ta cintibe ku ko matan cikin gida da ma wanda suke fitowa din amma suna da nauyin kula da iyali. Me za ku faɗa ne don a samu mafita? To, kafin na baka amsa, yanzun nan daga kotu na taho kotun shahuci ta cikin gari na je ina da shari'a jiya saboda yajin aiki ba ai ba to yau an dawo dole na koma na ɗauki sabuwar rana abin da ya ja hankali na kuma na kalli kaina ba a matsayin lauya ba na kalli kaina a matsayin mata Allah shi ne shaida wata mata ta zo cewar ita jiya ne kes ɗin ta gashi yau ba ai ba sai alkali aka ce iya ranar da za a iya bata sinan da sati biyu sai ta yi tagumi na ce baiwa Allah ki gode wa Allah kin samu sati biyu ta ce min barista shari'a ce ta ciyar da yara na rasa yanda zan ba 'ya'yana ci da sha da sutura da muhalli da oman wanki na kawo ƙara ina tunanin yau zan samu gashi an yi yajin aiki ban samu ba yanzu gashi kuma an ƙara min wani sati biyu akan hidimar iyalina ya zan yi sati biyun nan sun ce mata toki hakuri. ni a nan ma gani nake ma'aikacin kotun yake gaya mata ya ce ki gode wa Allah ma da kika samu sati biyu saboda cinkoson da kotunan mu suke da shi to abin da ya zo raina shine ita sati biyun nan ciki ya san haƙuri ciki ya san yajin aiki ciki ya san bai sani ba ciki ya san kana jin da ta a jikinka kana buƙatar kai wanka babu ruwa so ni abin da nake gani mu dai gaskiya matsakaiciyar mata mai iyali inda za a tambaye ta za ta ce ba ta goyon bayan a dawo a ɗora kan inda aka tsaya saboda mu a wannan iya kwana ɗaya da rabin zuwa biyun da aka yi matar gida ba ta gane fa me ake ba. Ina iyakaci abin da zan iya cewa ƙungiyar kwadago idan za ta yi irin wannan abubuwa na yajin aikin da aka san iyali za su shiga wani abu kamata a ce akwai faɗakarwa. wato awareness su gane cewar yajin aikin nan ko kuma in ce mu gane cewa yajin aikin nan dan mu za a yi kuma idan an yi yajin aikin za mu samu kyautatuwar rayuwar iyali kuma idan an yi muga kyautatuwar rayuwar iyali. to abin da ya na ce maka matsakaiciyar mace a Najeriya bata gane ba an yajin aikin nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku mu ba mu ga wani tasiri ba mu ga wani ci gaba da muka samu a harkar tafiyar da iyalinmu ba ga dai wannan Allah shi ne shaida ta yau matan nan abin da take kuma sati biyun nan ba ta da yadda za ta yi. Akwai wasu suna cewa kamar yanzu Malaya Sha'ibin Gugu ya ce ai ya kamata ma yanzu a magana ne cewa a dawo da subsidy domin shi ya fara wargaza al'amura. Hmm. Ku a mataki na jagorin iyali a cikin gida ya kuke ganin wannan ra'ayi misali. To ai shi na gaya maka tun farkon budewa na ce mu fa daman masu tafikar da iyali muna cikin wani tashin hankali. Yanzu na mijinki a gida in ya shigo gida gaban ka faduwa yake. Tsoro kake ji ka tambaye shi abu kaza ya kare ko babu abu kaza. Sai kuma aka zo aka ce yau an kulla banki, yau an kulla gidan ruwa, an kulla gidan wuta to mu wai ya zami da yaran nan. ya zami da tafiyar da gidan maza a ƙasar mu fa kwata-kwata fa wannan halin da ƙasar nan take ciki mu za mu ce mu matan cikin gida mun fi kowa karɓar gashi a hannun mu duk da dai tare da girmamawa ga maza su suke fita su kawo mana to amma fa ko sun kawo ko ba su kafa su fa suna da damar da za su iya fita su je waje su tafiya amma mu fa da'iman diddin muna tare da iyalin nan yaro idan ya sa maka kuka zafi ya ishe shi yana son a yi ma wanka ka je nemo ruwa babu ana yajin aiki a takaice abin da mm. nake so na ce da mm. gaskiya mu dai inda za a tambayi matsakaiciyar matar iyali a najeriya za ta ce bata ga tasirinsa ba bata ga amfaninsa ba kuma ba za ta so a ci gaba da yi ba saboda bata san dan me ake yi ba me za a samo mata kuma an samo mata zai zo hannunta zai rage mata raɗaɗin rayuwa wannan tambayar shine abin da ba mu da amsarsa shi yasa ba mu ga tasirin abun ba da bai kake gani ya kamata a yi tun da gashi fa su mata iyayen giji suna ce har yanzu kansu a kulle yake ka ce musu za su yi dariya saboda su dama kullum suna gida mm. dama su a kawo musu ne kuma matayen mu kaɗan ne waɗanda suke yin kasuwanci amma wannan sha'anin najeriya ɗin nan yana neman kowa ya haƙura sai an tabbatar da wannan daga gwamnatin tarayya wani lokaci kamar yadda ake cewa makaho ba ya ganin ka sai ka taɓa shi su duk abin da suke yi dinnan ba su san kan cewa ƙasar nan tana kuka ba ne kuma tsarin amma amma kwamar ban tare ka ba tun eh. lokacin mu shugaba Buhari yake cewa yana jin fa abin da 'yan Najeriya suke ji. Shi ma kuma Tinubu 'yan watannin baya ya faɗa a ranar Independence ya ce yana ji yana sana kuma jin abin da faɗa suke yi. Saboda Tinubu baya zuwa isai buhun shinkafa, baya zuwa isai kwanan shinkafa, baya zuwa isai cefa ne. ba zuwa isai gishiri ba zuwa isai man fetur duk mu muke wa'annan shi a wajen sama cire wannan subsidy din ai baka ji ma yake cewa wai daga zuwan sa yasa Najeriya ta daina bleeding wato zubar jinin da take eh zubar jinin da take daga zuwan sa ta daina sai ka kasa ganewa me zubar jinin Najeriya din nan wai ita wata aba ce ta daban ko ko a jama'ar ta ka zo kana zuwa ka cire subsidy komai ya tashi kowa yana cikin wahala misali mukaddara an yi yarjejeniya mukaddara ya kai ɗari da ake ta harsashe za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga magidanta misali ba matsakaita ma'aikata ba abin da zai canja wallahi da me ce 100,000 150,000 dubu ɗari da hamsin ba zai canja komai a wannan tafiyar ba saboda ai su waɗanda ya janye wa subsidy din na sun je sun kafa gwamnatin su sun zo suna yakar gwamnatin kuma da ba kamar ya to duk policy ɗin da gwamnati ta kawo ko an fara samun sauki iyakacin sa sati daya ka gowa koma gidan jiya saboda haka ga kenan akwai wani gungu na wasu mutane da mamma da suke yakar gwamnati dola fa sai da ta dawo 700 a kasar nan amma a yau din nan ina jin dala ta kai naira 1300 da wani abu na jin azin safi ta kai 1300 1400 ma to abin da kake tunani sun ce lokacin da ta fara duk jami'an gwamnati sun ce ai sai ta koma ma 400 sai ta koma kaza kaza wannan kenan sannan fetur din su masu gidajen man fetur su ma sun zo abin da suka ga dama suke ita kuma gwamnati ta zara ido sai ta faɗi polisi ne yau. sai ka ga eh, eh, ministan kuɗi ga abin da ya faɗa nnpc eh, group managing director na nnpc ga abin da ya faɗa haka dai za ka yi ta gani independent petroleum marketing sai fito ya faɗi jawabinsa wani special advisor na shugaban ƙasa sai ka ji ya fito ya fito wata magana ta daban national assembly sai ta cewa ta yi doka sai ga wai dokar da national assembly take yi wai tana amfani ku a ƙasar nan To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu birki nan ganin mun yi doguwar hira dangane da wannan batu za mu ƙara gutsuro wani ɓangaren hirar kafin mu jingine batun mu koma kan waɗansu batutuwa da suka sha kan al'umma. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa. da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma uwar gida kuma 'yar gwagwarmaya barista Amina Umar. Sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu dukka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza bayi muke